والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة قرأتما وأن اللتاب التبيان في آداب حملة القرآن ya kai mu ga wannan fasali wato wanda zai mana hukuncin taba qur'ani ga wanda yake tare da najasa to zai fayyace mana najasar wato najasa a tufafinsa ko kuma hannunsa wani bangare wanda za a iya wanke najasan ta kau ko kuma hadas wanda yake sai an yi wanka misali janaba ko kuma na tsarki to zai mana bayani kamar yadda muka karanta can baya ra'ayi da ya yi mafi yawa suka ce inda ake magana laye masu ilil mutahharun suka ce zahirinsa ana nufin sai mutumin da yake da alwala sannan kuma shi zama ma sheik Albani shi ya ce a'a ya dage ya a akan wannan hadisi al-mu'min ji musallu alaihi sallallahu alaihi wasallam mu'mini ba zai taba zama najasa ba to najasa akwai najasa ma'anawi akwai kuma hissi ma'anawi wato Allah yana kira mushrikai najas innamal mushrikuna najasu fala kafirai kenan fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da hadha akwai najasa wanda ka san cewa najasa haka akwai kuma najasa na ma'anawi kamar ka komai tsaftansa sa shi ba musulmi ba to shi najasa ne to akwai kuma wanda shi yana mu'mini ba akwai lokacin da najasa na iya shafarsa amma in yayi wanka ko kuma ta za a kawar da shi ta hanyar wanka in ya wanke ta kawo amma najasa da ma'anawi na wanda yake kafiri to iya dindindin ne kuma yana musulunta kuma shi kuma ya tsarkaka daga najasa shi yasa da malam bai dace shi ga masallaci ba shi ka a kurai kuwa Allah ya fala yaqrabu masjid al-haram ba'da ba'da amin hada shine malam yake cewa idan kana fi mawdi'i min badan al-mutatahhir najasatun ghayra ma'fuun an anha haruma alayhi masu mushaf yace idan jikin mutum akwai wata sanajasa a jikinsa inda ba a yi wato dai ana iya kawo da kai akwai inda za a iya najasa shi tana can nesa ko ya taɓa ƙurani najasa bai taɓa ƙurani ba wanda shafi bai ba wato ana nufin kaman ba janaba ba ko ne abu haka akwai wata najasa jasa nan don kasancewa yana rike da wata najasa a gefensa ko kuma wani abun na haka gefen jikin shi kuma ba najasan ba ta cewa zai iya daukan qur'ani dan zai iya saka wannan abu ko da yana rike da shi to shi bai zama najasan ba don bai taba qur'ani najasan ba akwai da maganganun da yawa yana cewa shine fi mawdu'in najasa yace حرم masul mushaf fi في in na jasa, خلاف inda najasan yake to ba zai taba qur'ani da shi ba amma inda najasan baya nan zai iya bata nan wata zai iya taba Qur'ani nan da najasa tana can gefe wala yahrum bi ghairihi ala al madhhab as sahih kuma ba haramta shi ba bai zama haramu gare shi ba inda wani haka al mashhur bisa tafarki wanda yake mafi inganci kuma wanda yake shahara alladhi qala jamaahir ashabina wanda jumhur ulama suka tafi akai wa ghairi min ulama wato anan yana nufin cewa kana rike da wasu misali ko fata ce ko wani abu haka najasa ka rike da suka kana rike da ita ko kuma ina can ba wajen ne qur'ani yake ba to wannan bai hana kana iya taba qur'ani inda ba najasa wasu sun suka ce a'a muddan dai kana da taba najasa ko da ba wurin bar ba za ka taba qur'ani ba wa abu qala abu al-qasim al-sumayr as-suhay as-sayy as-saymari min ashabina yahrumu shi yace zai haramta wa ghallatahu ashabuna fi hada yace mutanen mu kuma suka nuna masa cewa kuskure ne a ra'ayin da ya tafi akai wa qala al-qadi abu tayyib wannan kuma shi malamin qadi abu tayyib yace hada alladhi qalahu mardudun bil ijma' wanda abul ya faɗa din nan yace abu ne wanda yake abun mayarwa ne ga ijma'u malamai gaba daya cewa za iya riƙe. in ba hakan na ba ko da hakan za iya rike qur'ani thumma ala al-mashhur qala ba'd ashabina innahu makruh wasu kuma suka ce dai makruh ne an karhanta ne wal mukhtar abun da zababbin abu wanda kuma aka fi tsayawa kai annahu laysa bi makruhin ba makruhi bane duk da abin da shafi najasa ko kuma taba qur'ani ne wannan fasali ma yace faslun fi hukmi masil mushaf li faqil ma hukuncin wanda zai taba qur'ani amma wanda ya rasa wanda ya rasa ruwa ruwa tarwa ke tsarkaka aka tsarkake ciki ko alwala da ruwa ke alwala da ruwa ake wankan janaba da ruwa duk wanka dai ba dai kawar da najasa ruwa ne abin da yake kawar da najasa sai an rasa shi ne wasu abubuwa suna iya shigowa to ga wanda ya rasa ruwa ya zai yi man lam yajid ma'an tayammam haythu yajuzu lahu tayammum sai tayammama inda tayammaman zai yi masa yajuzu lahu masu musaf ba da take da kamar yadda misali mutum yana dauke da janaba lokacin sallah ya ko da yana ruwa yana da ruwa ba zai alwala ba taimaman ne shine zai yi to wannan kuma ana nufin mutum ne inda ruwan zai iya zai iya amma ba ruwa kwata kwata to zai iya taimama kuma ya ci gaba da abin da yake da alwalan zai eh, za ta yi masa to zai ci gaba da taimama da ya yayi يجوز له مس المصحف سواء كان يمسه تيممه للصلاة أو لغيرها يا هلتا يتبع قرآن daidai yake taimaman nan yayi shi ainihin farkon lokacin da ya taimaman don sallah ko kuma yayi ne don da ya dauki Qur'ani ya karanta duk ya halatta yayi haka mimma yajuzu tayammum Malam da taimama a da janaba ya taimama. Eh. Yi sallah kuma zai ɗau Qur'ani mai yawan kafa yi. Wato a nan al'asabin haka yake ne tunda taimama ya salata masa sallah. Eh. Zai wannan haka. Amma akwai wanda suka tafi sawani haka. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban fa innahu yusalli ala hasbi halihi. To wanda kuma bai samu ruwan ba hmm. bai samu kuma ƙasa baya da zai dafa buga yi a taimawan ba hmm. kuma ga lokacin sallah to yi sallar haka ba alwala ba taimawa sallah ne ba a jinkirta ta ai abunan ko halari ayi magana ai bai halarta a jinkirta sallah don don rasa abun da za a tsarkaka jiki da shi ba kana dauke ga abubuwa da najasar zahiri amma kafin ka samu ka kawar da waɗannan jasa jikinka ta hanyar wanka ko ta abin nan sallah lokacin za ta wuce ba za ta je larura ba a'a wucewa gaba ɗaya to kai sallah da najasa ce wala da lahu masul musaf amma zai yi sallah amma kuma ba zai taɓa musaf kaga magana da miyar zai yi sallah da ce imamu ya sallah amma yadda babbar najasa ko kuma hadas babba idan janaba to ba zai sallah ba zai karanta qur'ani ba sallar zai sallar da yake ba a wuce to zai yi amma taimaman nan bai halatta masa ya doki ƙur'ani ba li annahu muhdas don yana tare da janaba wajawwaz wajawwazna lahu salah sai dai mun halatta masa sallar li darura don larura sallar mai wucewa ne amma karanta ƙur'ani ko ɗan ƙur'ani ba abu ne wanda yake wucewa ba saboda haka ba zai ɗauki ƙur'ani ba walau kana ma'ahu mushaf mutum yana tare da qur'ani walam yajid man lam yuwaddi'u iya. kuma bai samu wanda zai aje masa qur'anin ba wa ajiza 'anil wudu bai samu wanda yake yana tare da qur'ani kuma alhali bai kamata rike qur'ani ba amma ba inda zai aje qur'ani yana da janaba amma ba inda zai aje qur'ani bai samu wanda zai rike masa qur'ani ba ba inda ba kuma wani tsarkake da aji qur'ani ya qur'ani shi bai kamata da rike qur'ani ba amma kuma ba inda zai aji qur'ani wa ajzin an alwudu kuma yana da bazai iya yana larura bazai iya alwalan ba jaza lahu hamluhu lil darura ahla ta masa rike qur'ani ko da janaba da jiki su ko duk abun da yake zai rike tunda ba gashi da Allah ya rike ni duk kafare ne wajusawa ne menene ko kuma wuri ne wanda yake duk kashi ne tsari ne ba inda zai aje ƙurari to shi ke nan irge kayan shi ƙadar ƙadar abu tsayyib wala yalzimuhu tayammum ya ce ba ma abin da taimama ba ya zance shi ba ya eh, dole sai ya taimama ba tun da halin da yake ciki wa fi ma qalahu nazar sai da yace a wannan magana akwai abun duba ciki wa yanbaghi an yalzimuhu at-tayammum shi yace in dai akwai dan filin da zai iya zai iya kawar da wani abu zai taimama ya kamata ya yi taimama hmm. amma idan khafa amma idan amma khafa ala al-mushaf min harq aw gharq aw wuqu'in fi najasatin aw husulihi fi yadi kafirin fa innahu ya'khudhuhu walau kana muhdathan lid-darurah amma mutum yana jin tsoro ƙur'anin nan maƙiyan Allah ne yana ajiyar ƙur'anin ya je ibadarsa za su yayyar ƙur'anin wulaƙata ko kuma yana tsoro ƙur'anin na jefa shi ruwa ko kuma ƙur'anin zai faɗa hannun kafiri ko kuma dai wani abu haka zai iya shiga hannun wani kafiri fa innahu ya'khudhuhu walau kana muhdathan yarki kayan shi duk yadda yake ya riƙe kayan shi duk waɗanda ya ba su nan najasa su tafi tashi tunda ba inda zai aje kuma ƙur'ani nan wani ya ba shi ƙur'an zai wulaƙa ta ƙwarta cikkiya tashi wani kuma ko kuma ya wurga shi ruwa ko kuma ya wurga ya aje shi wajen tsari ko ne abu haka ko kuma wani kafin zai je ɗauka to duk waɗannan abubuwa ne wanda kamar da ƙur'ani ya wulaƙanta ta hanyar waɗannan halaye ba to ya riƙe kayan shi duk halin da yake ciki sai kuma na fasa dai mana bayanin yaro wanda yake bai balaga ba shin alwala ya zama dole inda zai ɗan ƙur'ani faslun fi hukmi taharat as-sabiy limas al-mushaf malam nan an ce wai kamar ƙananan yara kamar dubu goma za su iya rike ko ko koda dubu goma ne ba zai yi ba ba cikakke su kan ba za su iya rike ba za su iya rike eh yace to ka kamar su ahmad yanzu da wani za ka ga eh, da yake bayani kenan yara kanana irin su ire-ire su shin su ma in za su yi karatu matsabu su suke su yi alwala tukuna ko kuma ayyukan su zakai kana da alwala bakar alkaje kai alwala dauko min qur'ani misali haka shin hakan da ya zimce su ya zama dole haka ko kuma su an yafe musu ne ke cewa hal yajibu ala alwali wal muallim تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف yace shin ya wajaba ga majibancin al'amari yaro ko kuma malami ya daura dawa akan yaro karami wanda dai yana da wayonsa don ya dauki Qur'an dole sai yayi alwala ko kuma allo wallau alladhi yaqra fi kuma ya dauki allo da rubutuna ciki Qur'ani ciki akwai fiskofi biyu wajen malamai Mashura fiskofi biyu wadda kuma shahararru ne ya sahabi na mutane mu yana nufin dai in ya faɗa aka mutane su kenan can ƙasarsu. su ce amma a asahuhuma inda inda al-ashab la ya ce abun da fi inganci a cikin fiskokin na guda biyu bai waje ba ga daurawa yaro karami cewa dole kawai lil mashaqqa don daura wannan dawainiya bai ba bai waje ba ga yaro karami ba in yayi yayi amma dole kawai yaro karami duk ba zai dauki Qur'ani ba je ya wala wannan ba abin nan ko mu ma mun tashi abin nan haka dai ba a ce mana hakan nan ba amma yayi dai ya ba ba laifi bane ana koya musu amma shar'anci bai zama mana dole ba sai faslun fi hukmi bai'il mushaf wa shira'i wannan fasal zai mana bayanin shin mutum zai sai da ƙur'ani ko kuma sai shi kamar ya siyo ƙur'ani shi ya zaba wasu mai na shan fansowa wato yawwa wato darajar shi darajar shi ga da a fi ƙarfin a ce an siyo shi in ce a siyo abu ya bai da daraja ke. amma abu ne wanda ya siffa shi siffofin Allah to don girmama shi na fanshi ƙur'ani ko zan jan fansu ƙur'ani to kuma wanda zai ya kafa ko kuma shagonsa ƙur'anin da suke ciki shi kuma ya zai iya sayar ko kuma shi ma zai ba mutum ne kawai a nan da ya ce ya sai <laughs> bai ulmusaf. wa shira'u wa a ya inganta a sai da ƙur'ani kuma a sayo shi la karahata fi shira'ihi wala fi karahati fi bai bi bai yace dan ba karhanta sai da shi ba ko kuma siyo shi ba amma nan ma maluma dai ba su abun nan ba su abun nan wasu tafi da wani ra'ayi amma dole za samu ra'ayi inda ya birin jaye yana wajhan akwai fiskoki biyu li ashabi a mutane ga mutane mu imanin yana bayanin kasar su kenan can asahuhuma mafi inganci daga cikin fiskokin na guda biyu shine wa huwa nassu shafi'i dama shi ba shafi'i ne mutanen kasashen su siriya kasashen duk ƙarya nan Shafi'iyya ne yace nassi wanda yake madogara wajen Imam Shafi'i annahu yukrah za a yi amma an karhanta haka wato yana nufin duka sai da shi da kuma sayo shi din to ya za a yi kenan da za ka mallai ƙur'ani in ba a baka ba a gaga dole shari'a kuma abinda ba zai yiwu ba sai da shi ya zama dole wa mimma qala la yukra bai'uhu wala shira'uhu wanda kuma ya tafi cewa ba karhanta bai sai da shi ba hakan da ba karhanta siyo shi ba shi ma wannan tabi'in nan al-Hasan al-Basri وإكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس وكان سنة مدغورة ما يقرفي حسن البصري ده إكرمة ده والحكم ده بن عتيبة kace wannan an ruwaito ne an samu wannan nasu ne daga Ibn Abbas cewa la wala ko da misali da a lokacin hanya yabi to yanzu zamanin yanzu ya zaka yanzu akwai qur'ani da yawa an rubuta a jiki la wanzu a majani, ba a sai da shi sai da da ah, rabar da shi kyauta amma ga san an cika su shaguna da su wannan an yi shi don a ba ma za a yi wuce ya dawo kuma kaga dole kawai ya za ka yi sa ayin print su ne ba don sayarwa ba amma wallah gaba daya ita mai yawa ba wani bookshop da za ka je ba ka samu irin wannan a ciki ba dole sai ka samu waɗannan musamman ma ƙananan littafai wannan barjar ne amma ƙur'ani ma ƙur'ani ma ina da ina da ba wanda hakan nan yana na rubutu wanda yake da tun daga matsaba da aka yi cewa ba za a sai da shi ba duk inda aka same shi kyauta ne aka ba da shi amma gashi nan ana sai da su kaga zamanin yanzu bayan da za ka yi in dai wanda shi ya karbo kan kyautar da ya zo ya sayar kudin ba haramun ne yake shi kuma dole za a samu farkon nan farkon nan wanda ya yi farko daga ainihin sannan haka yi amma kai da kaje ka sayo ba kai kai ba ruwanka sai dai kuma malam qur'ani a Najeriya ya fi saudiya a Eh, eh, eh, ko to ai su can kyauta kyauta ake rabar da shi ware kuwa ƙur'anin <laughs> harami ma wasu suna fitar da su wallahi abin ana fitar da su an zo su najeriya ma ƙur'anin harami amma kaga irin wanda ake rawa a iya nan tana ana dan araba ya uban meme duk irin wannan a rubuce a ciki ba sai da su eh. sai da kyauta amma za ka samu abin nan ana sai da su kuma da tsada to irin wannan abu irin irin wannan abu sai abin nan kawai mutane mu akwai lokacin da madina muka je uhud na jagoranci wasu jama'a haka ina abin nan haka sai aka kira ni aka bani tabi yawa na zo da su hakan da muka zo waje wani abin da wani gida ma haka a majina an ba mu tabe wallahi na samu tabe wasu katon su kusa goma amma mun zo da mun kawo har muka zo da su abin na iyakos wallahi tabe na abu samu shiga jirgi ba ba maganar nauyi ba inda lokacin ayyukan hajji da tafi ba ka biya ba za ka biya ba ka biyan ko ko wato mun jima airport ni da Muhammad Suleiman limami yanzu masallacin Sultan Bello eh. da Malam Muktar Adam da babban idan kuran su dinna babban da na airport da wallahi mu kun ne ga mun cire da sabi amma wallahi mun taro mun zo bar ana muna screen kaza kaza kaza wallahi haka muna haka muka bar tafi na abu na airport ba su kai sun sa ba su sa ba sun fasa sun rabar wa mutane aka suke shi kenan ga wasu akwai littafin wanda ke tarihin majina. ba za ka same shi abin da makwabci ba tarihin majina, tun daga bai majina yake abin da ce shi yana faruwa ka iya kwaɗe yawa amma inda yadda abin nan lokacin aikin haji ne inda littattafai da ko katon nawa ne za ka zo da su ba a biya in ba lokacin aikin haji amma lokacin aiki amma umra za ka biya amma lokacin aikin haji ana loda su ne akwai lokacin shekarar na zo na kafin su an sami su a kaduna su kusa kara nisa lokacin da yaran musu suna karatu a can masu dawa suna aiko ya duk mana rabi'u nan kafin ya dawo duk basa ta hanya da suke zuwa ya zo ɗauka ya kai gida da sauran saka kyauta ake turo amma yanzu littafi ai ba za ka sami shi da abin da sai da kuɗi su laraba mutane maka inda ka je an sa mai ɗan kana ɗan larabci kana abin nan to shi kenan ka birge su ke. a tara maka littafi amma ɗaukar kuma matsala ne ba abin da ya kai littafi nauyi shi ne kuma wani wasu kuma wani sashi daga malamai su kuma sun karhanta haka wa kuri ha ta'ifatu min al-ulama bi bai'ihi wa shira'u har yanzu magana ɗaya ake maimaitawa a garhanta sai da shi da kuma siyo shi hakahu ibn al ibn al yana daga cikin su an alqama wa ibn sirin wa nakh'i eh, nakh'i eh, wa wa masruq wa abdullah ibn zaid su wadannan suna an karhanta haka sai kuma an ruwaito cewa ibn umar wa abi musa al-ash'ari su kuma suka ce at-taghliq fi bai'i sun kausasa wajen sai da shi su in ka rasa bayan da za ka kasewa amma mai sai da shi shi suna gan shi da mai laifi su da ɗau gefe gefe ɗaya kun ko da hankalci ma ga mai sayarwa da ya fi zargi ka baka da shi ka je za ka saya eh, bai baka ba ya za ka yi in wanda za a tuhuma wa za a tuhuma wanda yake sayarwa kuma ba ta shiga haka a saudiya ne a saudiya kam dole a yi eh. to saudiya ma ya zana yi yanzu ba fiki ba me ba a yi gashi na a eh. shagon da ta kuma sai ya za ka yi وذهب طائفة إلى الترخيص بالشراء وكراهة البيع تو daidai wata an fi zargin sayarwan fiye da siyowar su ma wata jama'a su kuma sun tafi wajen rum sun yi rungume wajen su yawa amma sun karhanta da shi kuma wannan a hankalce ma ɗabi'ance ma in kana su kana sayarwa kana ɗan tsarwa kaɗan amma ka ji ka siyo ne ina siyo ne ka ji an rubuta la yi ba wazza majanan amma na sayar amma zan sayar da shi dole za ka ji ɗan wani iri ko da kai ɗin ma siyowa kai ko da ba kai tushenka ba ba kyauta aka baka ba in ma an fara zargi kai zaka fi tsarguwa fiye da wanda shi ya siyo wannan yana cewa hakahu ibn al-munzir an ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rahawaihi su suka tafi akan wannan ra'ayi cewa sayarwan shi ne abun karhanci siyowan ba wata damuwa kana iya siya amma wanda yake sayarwa din nan to ne abun abun nan kamar misali ko da wani abu ne an yi mutum ya yi da taimaka wasu jama'a sai ga eh, wajen wani ya sayar shi shi za a tambaya amma wanda aka kace na siyo ne ina ka siyo wannan ba sai da shi kagan ba shi ake zargi ba wanda yake sayarwa ake zargi duk abin da ya shafi ladaba na makarancin ƙulani ko menene kusan nan ne ƙarshe abin da yake gaba wato don kyautata kalmomi da buka ambata can baya wasu ta ce hakan nan ya fi kyau kaza kaza ana bada sauransu a shine babu ashir inna fi dhabt al-asma'i wal lughat al-madhkura fi al-kitabi ala tartibi duk abin da ya shafi ladabin wanda zai karanta Qur'ani ya siffar siffofin da sifotu da ita da sauransu haka kusan ko kun ba kusan ba sun kare ladabi a cikin abu ɗabi'a na yin abu shi yake kaman kawace abu kyawun ɗabi'u ko da musu shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya hada addini ya raba addini da kuma akhla. Za ka samu wani mutum mai addini ne duk abin da ina addini sai dai ka raina kan amma bai da akhla. shi yana wajen neman aure ko kuma wanda za ku ba shi yarku me yace idan da ja ja'akum man tarzauna dinahu wa khuluquhu malama da yau ba su tambayi mutane wannan a bai kokari ne gashi nan sallah, limami ne ma ba wai kaza kaza khuluqan wasu ba gano da mun sallar da yayi mutan in ba yin shari'a mutum ba zai abin nan intibahi ya gane me yake mai ba za a samu mutum jina dinahu la ba ta faida da akhlaq jewa duniyar na akwai manya-manyan maluma malam ba su da kyakkyawan akhlaq amma ilimi da abun nan ibada ba ma yin da kai ka ga mutum duk wato munin ɗabi'arsa ba zai zauna har ya rasa ma matan zai zauna da ita kan babban malami ne duk ya sassake su za ka zama babban malami mai yawan sake mata to za ka gashi nan ga ilimin ga addini amma ba akhlaq da shi annabi yana cewa man tardanu dinahu dinahu ko amma mutane kawai dinihu ne kawai ake mun ba ba da lura da wa khuluqahu dan an sa kawai ana ganin kawai za abin za a mato ba kawai a shi ne fa limamin wasan wancan masallaci kaza kaza to dabi'unsa ba eh shi ai shi ne marigayi malam abubakar lawal Allah ji kanshi ya yi wata shekara ya zo ya kurba a nan ya yi muhadara a nan islamiyya ƙungiyar isar ta ya toshi na tsaye da wannan kaset an zuwa raba da ita ba sanya abu na jin daɗin wato yana cewa a wannan hadisi yanzu an fassara an canja fassara idza ja'akum man tardawna dinahu wa nayru wa nayratuhu eh. kuma haka yake don addinin ma ba a magana addini ba balle khuluq khuluq wani abu ne wanda yake ado ne na ainihin addini shi ya zama sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'itu li utammima makarimal akhlaq addinin gaba daya da ɗabi'u shi ne addini. shi ya ne cewa khairukum khairuhum li ahli wa ana khairu li ahli mafi alheri mu gaba daya wanda yake gonin gida amma ba gonin waje kuma mugun gida ba ko da waje mugun iyalansa mutum ne mai alheri da su to mun shi ne mutumin kirki amma mutum za mutane da yawa za ka so ga sakin fiska a waje kaza kaza amma sun shiga cikin gida yaro tsit na zauna tsaye ya zauna na ka ba za ga an yi tsit to wallahi ba ba alheri bane kana ganin kamar tsoron ka ake ba daidai ba ka zo ana ratatatata wanda na suna murna wanda yake kan foma ya taho ka gani don ana waiwai ka zo amma wani yana abin nan yana shi tsoro yana rike da kofi ma ya aje yana da tsoro kar kai masa tsawo kar masa tsawo kana shiga kare kai bol da wannan ko kai wannan da kwari ka wuce turakanka eh ma karabila da jin hon ka kawai ko ya tsit kaga masifar eh idan tsoro eh, mm-hmm. to irin ba wannan ba wallahi ba daidai bane ba daidai bane shine shine eh, na alheri eh, kuma zai kaunace ka yana tsoron kaimarin mai tarbiyyar ba wallahi akwai wani abubuwan da akwai wasu muhira da wani lokaci kana faɗa mu nayi munasaba ne har yaro karami irin wannan ka tafi da shi umra da menene menene shi yaro zai fatan mutuwan baban shi amma iyayen masu abu masu arziki banda shi kadai ko shekara je umra ya dawo duk matan da ba duk jin daɗi shi kadai ke jin daɗi shi yasa yara Allah Allah ya ya mutu su ji daɗi su ma ko ba ga wani amma suna jin daɗi tare kai wallahi ba za su zo mutuwa ba ba za su zo ma kai nisa da su ba in kai rasa dabi hankali sai ya tashi don suna son ka suna kaunace ka amma kai kadai ba jin daɗi yanka duk mai ba wani wanda ya san ya taɓa wani jin daɗin da kai to dole kawai za ma jiyar ana wasu na zuba musu goma kawai su kawo a ce abu nan ko ba haka bane amma in ji kana jawo sa jiki malam iyalinka ku je umra tare su yi ma su yi kaza waye sai sun mutuwa eh abun shi daban nasu daban saboda Allah wallahi mutane da yawa na san su haka wallahi su daban ba irin wanda yayin suke ci ba wannan nalaji ne a'a ba wannan a'a ba na jin najin da shi ba na larura ba ne larura wannan wannan ne abu da kamar misali mai shiga ne ana acca ne mai to wannan wani abu ne daban yaro ma ba da jin daɗi wannan abincin larura ai ba ina daɗi shi yake na jin daɗin ne shi na shi daban ko waɗannan daban

ba shi abin da ke karantar da mu ba ainihin sunan littafin ba abin da yake gaba a wannan yana cewa في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها don faɗan kalmomi da wato sunaye da kalmomi a fadin su didi da wanda aka bace shi cikin littafin da ce mu wato da ce ma an karanta wannan kafin a karanta littafin wato kasan menene yace an malam yace kaza din ya fi kyau ne misali hiya kathiratun واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلد ضخم yace waɗannan kalmomi da ake sa faɗi su daidai ko kuma sunaye suna da yawa sai dai idan aka ce za a bi kowane jijjiginsa a faɗe kowace kalma faɗa a faɗe ta ko kuma a ciro su duk kalmomi da suke ciki a faɗe su wasu harshe lugatan da larci biyu da a kowace kalma ba da kalmomi guda hudu duk abu ɗaya ne ita suna inda aka ce za a yi mujalladin littafi daban-daban daban wajen mujallar da yawa lakin ushiru ilaiha bi aujazil isharat sai dai nuni zuwa ga waɗannan kalmomi mafi takaitacciyar ainihin nuni wa arzum ila maqasidiha bi akh bi akhsari al-ibarat nan wani nuni zuwa abu manufar wannan abu a takaice shi ba in takaita shi ta hanyar sentence ibara ne wa aftasiru ala asahhi fi mu'zam al-halat amma zan takaita akan mafi ingancin kalmar za a samu wasu kalmomi kalma ɗaya larabci ana ce mata kaza kaza kaza kaza yana so yana zai taƙaita kawai faɗa akwai kaza kaza amma mafi ingancin faɗa kaza ɗin ita ce ta fi kyau abin da ya yake nufi kenan ce, fa awwala zalika fil khutba misali yayi magana ma fil khutba in ma zaka khutba kenan ma yace alhamdu ma'ana alhamdu athana bi jamil sifat يبو لمن كوم سفوهن كلمة الكريم كما في صفات الله تعالى معناه إلى معناه المفضل أفو ما في ما في في شيء وإلى ونقول غير ذلك آآ آه، آآ آه، إلى معناه دبان ذلك الكريم المنان يجب منان ما معناه روينا عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال المنان معنسا wanda yake fara miƙa maka kafin ka tambaye shi shi yasa Allah ana siffanta shi da wannan alkarimul mannan baka tambaye shi kuma ka tambaye shi ali suna eh daga duk sunayen Allah yana fassara ma'anoninsa yana ce ma'anansa shine allazi yabda bin nawaz wanda zai fara ni miƙo maka abu qabl qabl su'al kafin ma ka tambaye shi wa qawl inda Allah ya faɗi cewa duk qawl shi ne Abdul Manan eh Abdul Manan eh Al ah, Mannan ba Abdul Manan ko kaman sunan eh amma ainihin yana akwai shadda Al Mannan bai ah. Manan kuma mana kalmar man tana da ma'anoni da yawa gurgudan yadda ta zo a cikin sigar ta zo in ta zo wani alman kawai wanda ka tambaye shi ba zai fassara maka ne to ina ka samu kalmar za ta zo gori za ta zo kuma al'abunan ni'ima man nazara da wani famanna Allah alaina wa waqana adab kaga ya mana ni'ima ne manna kuma ya zama man har kawai ya zama kuma gori kuma yamunnuna alayka an aslamu yana nan da wannan la tubtilu sadaqatukum bil manni wala kaga dan gori ne to saboda kalmar man tana da ma'anoni daban-daban wat-tawl wat-tawl shine al-ghina wadata da kuma wato wadata da wanda yake na karewa shine ghafil ad-dambi wa qabil at-tawb shadid al-iqabi lakin mudhi at الطول هنا الغنى والسعة الهداية كلمة الهداية هنا داتي والتوفيق واللطف لكم رنقمي ويقال هدانا للإيمان شياسا كشوا يا سيدر دمزوا الإيمان وهدانا بالإيمان يا سيدر يا سيدر دمو دمي وهدانا إلى الإيمان يا سيدر دمو زوا إيماني kalmar sa'ir ma yace ma'ana baqi yace sa'ir biladul muslimin sauran duk kasashen duniya ladaihi ladai ma'ana indahu a gare shi har suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna mai fasara yace Muhammad summiya yani summi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an an an kira shi haka ne li kasrati khasalihi al mahmuda don yawan kyawar ɗabi'u da yake da shi abun yabo qala ibn faris ibn faris ya faɗi haka wa ghairi da waninsa ai alhamahu alhama ta'ala ahlahu zalika lima alima min jamili sifatihi wa karami shama'ilihi Allah yi masa ilhamin Allah madaukakin da shi da ayalinsa da haka lima alima abinda ya sa Allah ya gada ya san yana da kyawawan siffofi da kuma karamci na ɗabi’u wanda yake da shi tahadda kalmar tahadda fara ahalun luga mabucin luga eh, masanan lugar eh, larabci suka ce yukalu fulani ya tahadda fulanin wane yana ƙalubantar wane tahaddi ne challenge idan barahu idan barahu in sun yi mubara sun yi fito na fito wa naza'ahu sun ja in ja alghalaba don a samu rinjaye wani so yana so rinjaye daya ne tahadda tahaddahu ya challenge din shi hakan nan qawluhu ajma' bi ajma'ihim bi ajma'ihim bi dhamm bi dhamm mim bi ajma'uhum bi ajmu sai shi bi dhammil mim wa fatha bi ajma'ihim da kuma bi ajmu'i mu'ahum bi dhammi da fatha yace ka gani anan irin magana da yace lugha biyu lughatan mashhuratan jami'u wato wanda ya san larabci ya lakanci karman larabci da ingaje bi ajmu bi ajmu'u bi akwai wannan kalmar larabci hakan na wanda ya bi ajma'ahum ma yace duk larabci ba wanda zai aibanta ka sai dai wanda bai sani ba zai ci a wancan ba daidai ba wa afhama kalmar atham afhama kuma qata wa ghalaba ya yanki kuma ya yi rinjaye kaga yawa kalmar nan da karanta ta yanzu la ya khuluqu bi dhammi allam lu wa yajuzu fatha wa la yakhlaqu waliya fi hima maftuha ya kaga da dabbullah da kuma fatha kaga wani musa ya khuluqu ba ya khuluqu ba ka gane ko wa yajuzu dammu ya aidan kuma yukh ma'a kasri allam yukhliqu yuqalu wa yuqal khalaqa kuma duk larabin khaluqa wa khaliqa akhlaqa idha bala wal murad huna la tadhhab jalalatuhu wa halawatuhu da yake la yakhlu ko kuma da khulaqu abin da yake wato girman sa da dandana ba zai zai tafi ba zai ba yana nan in ka samu kalma duk kalmomin nan mun karanta su can baya istadharahu in ka samu istadhara ma'ana wa hafizahu zahiran ya kiyaye shi a bayyane kalmar wildan kuma as-sabyan shine yara kanana الحدثان بفتح الحاء والدال حدثان وهو الحدث والحادثة والحدثة bi ma'ana wa huwa wuqu'u ma lam yakun duk wannan kalmomi da aka ce kaza kaza kaza din shine ma'anar shi kawai faruwar abin da bai kasance da ba shine shi muhdas bid'a kullu muhdathin bid'a duk abin da ya auku daga baya bid'a ce farallai wuqu'u ma lam yakun to kai wannan kal almalwan almalwan yace al-layl wan nahar malwan masu juyewa biyu wacce dare da rana da yini arubuwan kuma bi kasri bi kasir ra'i wa dhammiha kaga da mu muka da kare sa wasale biyu ru dari duk larabcin rubuwan ko ridwan zaki iya sunan mutashi rubuwan ko kuma ridwan duk mutum daya kana iya in ka kira shi ridwan za a sunan shi a'a duk larabci ne رضوان ما سنن رضوان ما سنن رضا والضوء داري دقان الأنا الخلق على المذهب المختار خير الانام النبي النبي أنا كأنا فلا مسحة خير الانام ما في بيشين خليل تكير المختار عجبك بسا أينهم ما أنا مذهبا تفركي وندا زببه شيء أبو ناكين بيشينه ينجيني ويقال أيضا الأنيم خير الأنام وخير الأنيم أنا إيا فلاك الدامغات معنى الكاسرات القاهرات الكاسرات ترسى سواك ومرقش أو الدامغ ما يمرقش أو يكود آه، ترسى سواك ومرقش شكبه wasu kalmomi kamar ba mu abin ni ban taɓa kamar mun karanta su a cikin kalmomi ba الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين hum هم أوغاد الناس mutane masu ɗabi'a mara kyau al al'amatil alkhiyar wahiduhum amsal mafi mutane masu dabkewa dabi'u a masu alheri wa qad mathala rajul wa qad mathala ar-rajul bi dhammi as-sa' masulu masulu bi dhammi as-sa' ay sara fadilan khiyaran ya kace masulu rajul ya ya ya ya ya zama mafi alheri mai falala al'alam kuma jam'u ilm wa huwa ma yastadallu bihi wannan kowa ya san ilimi abinda ake kafa hujja da shi kafa dalili da ala tariq to ma yastadallu bihi okay wannan ba na ilimi ba a'lam alamomi da ake zamanin da ana sa alamomi a hanya duk inda suke kana tafiya zaka alama kaza alama kaza ƙarfin garba har yanzu a manya-manyan birane har yanzu a ga alamomi na nuna inda za ka abu nan zuwa ka zane nan zuwa ka zane an zar da abin ma yanzu da aro da mene rai kudu ke zuwa baya-bayan nan kaga yanzu in kana cikin makka duk hanyar da ya nufi harami an yi aro haka an sa a abin nan na wuta da dare yana yi wuta ko ka bata za ka cewa to ka rike hanyar na, za ka ji haram za ta kai ka haram yanzu an yi haka duka a cikin maka duk inda ka kuma wannan abu mai tsayi din nan amina fa ana gani ana gani wannan abu in za a kira sallah a wannan agogon da ke sama eh, eh ana kiran sallah zai idan ka kana kana sallah ka ga ya kunno to shike zaka ji an ka ji Allahu akbar Allahu akbar duk inda kake sai ka ga wannan abu ya fi komai tsayi a kasarin ma ba ba ginin da ya kai shi dan ka fito jidda kan ka shigo gari sai sai ka ga ayin hawa ne zai kai hamsin da wani abu eh? in hawa ne zai kai hamsin da wani abu ya wuce a sai ka je hawa 18 ma reception yake a zanza haka eh hawa na 18 ne reception gaskiya ne <laughs> ka Allahu an yi gini a wurin ba shakka eh na tuna akwai wata shekara ramantawa ah, mun je za mu ga wani wani wani ne ya raka ne shi mu raka za mu ga zai ga wani nashi eh. ah, mutumin yobe za ka san shi ma wanda mutumin na an ya rage minista lokacin pdp nan wai sun waziri eh, eh. to sun sauka a wurin da su da yayare da muka shiga a cikin kifta ba mun daɗe cu abin muje eh, sai kun je ne inna lillahi wa inna to alam da alam ake nufi alamomi da ake ce wai ma yustadallu bihi ala tariq abin da ake nuna mutane akan hanyoyi min jabalin ko dutse wa ghairi ko ni haka yusamma al-alam al-bari' yusamma al-alam al-bari' bidhalika li'annahu yuhtada bihi ana kiran shi alam al-bari' mai ilto abu ko kuma yin abun nan da haka domin kuwa yana shirarwa zuwa ga abin da ake so annahi kuma kawai da zamu inda kawai zamu tsaya kawai da gana ma zamu tsaya kawai lokaci mai annahyu kalmar nahyu al-uqul mutum ba zai gane shi ga sai abin nan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa liyali yali minkum ulul nuha ulul ahlam wa ulul nuha wal ahlam ko asalla ko eh ulul ahlam wal nuha to masu hankali kenan ga mutum ina limanci wanda suke bayana balagagu da masu hankali su ne suke in wani abu ya faru sai ja abin amma yaro karami ko wanda mara abin nan kaga bai kama da setting limami baya ba yau to qul wahiduha nuhya bi dhamm nun kai wata kalma ce garibiya li annaha tanha sahibuha anil qabah domin an kira haka ne don suna hana ma'abocin wani abu ya aikata wasu munana abubuwa wakila wani kaulin kuma in bi anna bi anna sihhataha yantahi ila aqli dan lafiyarsa zai kare zuwa ga hankalinsa wa ra'ayi da kuma ra'ayinsa qala abu ali al-farisi yajuzu an yakuna nuha masdaran kalmar nuha zai zama masdar ne wa an yakuna jam'an kuma kuma za a iya jam'uha kamar yadda zuwa hadisi ana nufin jam'i ne kamar ne kalghuraf ghurfa ghuraf ghurafat ga zuwa في غرفات آمنة za mu tsaya nan kalmar musulun har ƙarshen littafi duk abin da yake cikin littafi duk da haka ya ce shi ya taƙaita wasu kalmomi ne kawai bai fito da su duka ba suna da yawa akwai abubuwa muhimmai da muka karanta su can baya wasu sun rasa su da suke da wato alaƙa mu sosai kuma dai abin da shafi kamar zan maimaita abin da ya shafi ladabi to shi ne ke duk mai ladabi shi ya sa mutane suka cewa aiwa ne kaza kaza yana masa fadanci in kana ka mallaki mutum ma kana haka ne duk dai ladabi in dai ka bi ta shari'a wata wadda ta wuce shari'a ba to addini ma in dai ka bi ladabin addini a ce kaza ne amma sallah tana da ladaba komai yana da ladaba karatun qur'ani da ladabi komai yana da ladabi ba kawai a haka na aje yi shi ba a daga cikin ladaban sallah a manya a masallaci za ka ana mannawa kamar Saudi Arabia har yanzu wasu yan uwa har yanzu ba su abin nan ba idan shi kai kai ma mun ba a sun wani wata murya wajen ka in kai kabbara kenan duk abubuwan da za ka yi kai ba tunda kai ba koyi da kai wanda aka koyi da shi shi waye limam saboda haka daga sallamar da menene ka kajiyar da kanka anan kuma wasu ba sa yin komi sai tsib kawai ana karatun zuci ba inda aka ce wata kalma a sallah a faɗe ta zuciya sai har su ta motsa da leɓa su mace ba wuni a zahar ne sallar abin wallahi na gani da yawa wasu hiyar ne abun nan ne ba sa furta komi haka gum har su yi su ruku su yi har da wani ya ce mai har ma wani kawai kawai eh ba san sirrin abu ba san ma'anar shi ba babu ba wani abu sun sirri ko yawwa amma dole sai kai kai da kana faɗan na kana kana jin abu da ka faɗa to malam kaman kana bin liman ka zo raka'ar farko za a yi eh, ruku a yi sujada kai ba da amma in ta in dai ka samu raka eh. in ba a dago daga raka ba in ka samu raka ta ka samu ta kai ba ba ba ba matsala eh. ka samu raka eh. in lokaci karin da mutum ya samu haka ko da sallah ko da raka ta farko ne akwai raka amin in ma raka hudu ne akwai raka uku kenan ko to kaga ba magana cewa ba sallah sai an karanta wasu sun fahimci abun bai bai annabi yana cewa ba sallah in ba an karanta surar fatiha ciki ba eh. wani shi tun tunda shi ya akwai wannan muka taɓa yi haka mun sallah sai ya tashi mm-hmm. zai kawo ya shi ai bai samu fatihar farkon ba eh. ya ce ita ma haka mana inda mutum ya tambaye ni cewa sallah ba fatiha ba sallah haka ne mana amma wannan bai nuna ba haka kin bi wannan ba raka a guda ɗaya nan ba yanzu misali in ka samu raka a ɗaya ka same ta ruku'un da kawai ka samu ka tashi ba saura maka in ma raka biyu ne saura maka raka go in ka tashi ba za ka karanta fatiha ba ne za ka karanta ba in hudu ne saura uku in uku magariba ne saura maka biyu saboda haka magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka samu raka shi yasa sallan ba guda da ana kiran shi raka raka ita ce kulluwar raka in dai ba a dago ba ka tabbata kai Allahu akbar din ba ba kun yi daidai kana Allahu akbar limamin da tagowa ba in kai shakka haka to wannan gara sauraka misali kuna nesa da limamin ba ka sa abun nan ba kana Allahu akbar sai ka ji sami Allahu liman hamida watakila kun yi haka da shi kai kana yi yana dagowa to in dai wannan tunani ko kun tana zuciyarka ka kawo raka'arka amma bai Allahu akbar kai haka ka ji shiru sannan yace sami Allahu liman sallar na kasa duraka na kasa ta full ba ka da wani abin da za ka sake maimaita ta amma in kana kana lawa akbar kana ji sami Allahu liman hamida to ba zai yi watakila in wani wani ma sai ya miƙe sirat kafin ya ce sami Allahu liman hamida to baka same ta ba baka samu raka'ar ba amma kamar liman yana karatu kana ji akai ba za ka yi karatu a'a ba za ka yi ba wannan shine mutum ba za ka yi karatun sa ta kashe yawwa Allah ya tsare سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك